واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون ku sanya shamaki tsakaninku da azabar Allah ta hanyar bin umarnin da nisantar abubuwan da ya hana saboda a wannan ranar wata rai ba ta wadatar da wata rai da wani abu ba za a karɓi fansa daga gare ta ba duk girman abin da za ka bayar ɗin haka kuma ba ceton da zai amfani ta ko ceton waye kuwa duk girmansa sannan kuma ba ta da wani mataimaki zai taimake ta bayan Allah